صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Daga nan Tehran Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sana yammaci zango na uku kuma na a wannan ranar ta Lahadi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu shirye-shirye da suka hada da shirin nan na Afirka a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin nan na kisoshin rayuwa baya ga hakan mana dauke da shirin nan na amsoshin akida wanda zai kasance cikamakin yin shirin namu na wannan yammacin waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kama ku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu wariya Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha uku ga watan nuwamban shekarar 2022 wanda ya daidai da 18 ga watan rabiu thani na da 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan nuwamban shekara ta 1970 hafizul asad ya zama shugaban ƙasar syria kafin wannan lokacin da bayan yaƙi tsakanin ƙasashen laraba da isra'ila shekara ta 1967 sabani ya shigo tsakanin shugaban kasar syria na lokacin da kuma hafiz al-assad wanda ya kasance ministan tsaro a lokacin kuma babban hafsan hafsoshin sojin kasar syria sai kuma ranar 13 ga watan nuwamban shekara ta 1970 shugaban kasar syria ya tube hafiz al-assad a matsayin ministan tsaro da kuma babban hafsan hafsoshin sojin na kasar syria saboda rashin kasa saman nasara ta larabawa a yakin da suka da isra'ila amma kwana guda bayan hakan hafiz al ya jagoranci wani juyin mulki wanda ya farda da gwamnatin kasar sannan kuma yana da kansa a matsayin shugaban kasar syria sai kuma shekara ta 1971 aka zaɓe shi a matsayin shugaban kasa matsayin da yake rike shi har zuwa lokacin da ya rasu a shekara ta 2000 hafiz al dai ya kasance mutum ne wanda yake da tsananin aƙidar riƙau ta kishin larabci buku da ƙari kuma yana da tsananin adawa da bakaken manufofi na kasashen yammacin duniya musamman ma dai kasar amurka da kuma kyan amincewa da biyayyar da kasashen larabawa sukewa kasashen yammacin turai kamar da kuma ya kasance a sahun gaba wajen yaƙi da isra'ila a lokacin da ta mamaye wasu yankuna na kasashen larabawa a lokacin yana ministan tsaro na ƙasar syria da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru bakwai da suka gabata ranar irin ta yau ta goma sha uku ga watan nuwamban shekarar dubu biyu da goma sha biyar da misalin karfe tara da minti goma sha shida na dare a birnin paris na ƙasar faransa wasu jiran bamabamai suka tashi a wurare daban-daban a cikin birnin wanda kuma suka yi sanadin mutuwar mutane kalla ɗari talatin sannan kuma suka raunata wasu ɗari uku da sittin da takwas sai kuma a wani lamarin da 'yan ta'addan suka yi garkuwa da wasu mutane a cikin birnin a lokaci guda mutane 87 ne dai suka rasa su sanadiyar garkuwa da su wani dai shine hari mafi muni wanda aka kai a birnin paris na kasar faransa tun bayan yakin duniya na biyu masu saurari assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barkani da sauran abokan aiki ke yi muku lare marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanansu. shugaban majalisar dattijai a najeriya ya sake shan kayi a kotu akan takara karkashin inuwar jam'iyyar apc kungiyar tarayyar turai na shirin girke sojoji a jamhuriyar nijar da nufin horar da sojojin kasar hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta gargadi kasashe akan sanya siyasa a harkar wasanni yanzu kuma ga labaran dake-dake kotun ɗaukar ƙara da ke birnin abuja na tarayyar najeriya ta tabbatar da hukunci akan ƙarar jam'iyyar apc ta shigar akan ɗan takarar sanatan yobe ta arewa gidan radiyon najeriya ya bayar da rahoton cewa shugabar kotun ɗaukar ƙaran wadda ta jagoranci wani kwamiti mai mutane uku ya tabbatar da hukuncin banda ta saurari muhawara daga ɓangarorin biyu da lamarin ya shafa a ƙarar da shugaban majalisar dattawa ahmad lawan yana kalubalantar hukuncin mai shari'a fadimato aminu ta babbar kotun tarayya da ke damaturu wanda ta yanke a ranar 28 ga watan satumba na wannan shekara inda ta bayyana bashar macina a matsayin ɗan takarar sanata na jam'iyyar apc a jihar yobe ta arewa macina ya lashe zaben fidda guni da jam'iyyar apc ta shirya a watan mayan shekara ta 2022 yadda lawal ya zaɓi tsayawa takarar shugaban ƙasa a zaben goni da jam'iyyar apc ta shirya a watan yuni lawan ya rasa tikitan takarar shugaban ƙasa na apc a hannun tsohon gwamnan lagos bola ahmad tinubu mataimakiyar shugaban asusun bunƙasa noma na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa asusun ya taimaka wa wasu manoma a taron najeriya da dala miliyan biyar megan ta ce asusun ya bar da kuɗin ne ga gwamnatin ƙasar domin ta tallafa wa manoma waɗanda ambaliyar ruwa ta lalata wa amfanin gonarsu mataimakiyar ta bayyana haka ne a lokacin wata ganawa ta musamman da ministan noma da rai karkara dr muhammad mahmud abubakar a birnin abuja inda ta bayyana cewa asusun ya bar da taimakon ne domin tausayawa manoma waɗanda ibtila'in ambaliyar ruwa ya shafa ta ce mun bayar da kuɗin ne ga gwamnatin najeriya domin a tallafa wa manoma waɗanda ambaliyar ruwa ta lalata ma gonaki sannan kuma ta jinjina wa gwamnati bisa zuba jari wanda ta ce ta yi a harkar noma musamman ma domin a ƙara samar da wadataccen abinci da kuma ci gaba da haɓaka fannin ayyukan noma a tarin najeriya to jama'a masu harika da sha'afa labaran da suna zo muku daga hausa radio BH a birnin tehran ƙungiyar tarayyar turai ta ƙudiri aniyar gina wata sabuwar alaƙa ta soji nan da wasu 'yan watanni masu zuwa domin ƙarawa sojojin jamhuriyar nijar karfi a yakin da suke yi da 'yan ta'adda gidan radiyon faransa na ya rafa ne ya bayar da rahoton cewa kungiyar mai mambobi 27 na sake nazari a kan kafuwarta a yankin sahel mai fama da rikici tun bayan da ta katse aikin sojanta a kasar mali a matsayin martani a kan abubuwan da suka faru a kasar ta mali inda gwamnatin sojoji ta yi watsi da ayyukan kungiyar tarayyar turan musamman masu sojin faransa da suke jagorantar aikin yaƙi da masu jihadi wani babban jami'a kungiyar tarayyar turan ya ce kungiyar ta ɗauki darasi daga abin da ya faru da ita a ƙasar mali yanzu haka dai kungiyar ta eu za ta samar da wata cibiya ta horar da sojin jamhuriyar nijar kan abubuwa da dama waɗanda suka hada da kwance bama-bamai nijar dai tana daga cikin ƙasashen yammacin nahiyar afirka waɗanda suke fama da rikicin ta'addanci musamman ma kungiyar boko haram da ke kaddamar da farmaki a cikin kasar lokaci zuwa lokaci a bangaren wasanni kuwa hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta aikewa dukkanin kasashe 32 waɗanda za su halarci gasar cin kofi ta duniya da wasiƙa tana mai sanar da su cewa ya kamata su mayar da hankali ne akan abin da ya shafi harkokin wasannin kwallon kafa ba ce cece ce na siyasa ba mai masaukin baki kasar qatar tana fama da suka akan matsayar ɗauka game da auren jinsi da kuma batun 'yancin dan adam game da yadda take tafiyar da lamarin 'yanci rani da suke aikata a cikin kasar wasikar da ta yi gargadin cewa bai kamata a rika jayayya akan batutuwa da suka shafi ƙwallon ƙafa ba akan wani tunani ko kuma wasu batutuwa na siyasa kuma ba amfanin kowane bangare ba ne matukar dai aka sanya batu na siyasa a cikin harkoki na ƙwallon ƙafa kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar ingila harry kane da wasu kyaftin tara na ƙasashen turai za su sanya kambi na nuna ƙauna sannan kuma 'yan wasan australia sun saki wani faifan bidiyo suna shawartar ƙasar ta ƙatar da ta watsi da dokarta akan sha'anin auren jinsi to jama'a masu rarre ƙarshen labaran duniyar kenan. To kai da Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu wa ne da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar afirka ko kuma batutuwa na kasa da kasa da suke da alaka da nahiyar afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar a yau shirin namu da allah dai zai dubi ne akan batun nazarin da kwamitin sulhu da tsaro na tarayyar afirka ke yi aka rahoton da aka fitar dangane da halin da ake ciki a kasar chadi inda ake zargin mahukuntan soji na kasar da daukar matakai waɗanda suka saba wa haƙoƙi na bil'adama da kuma cin zarafin 'yan siyasa masu adawa da dai sauran batutuwa da suke da alaƙa da halin da ake ciki a kasar ta chadi wannan ma za mu duba wasu batutuwan da suke da alaƙa da wasu ƙasashen nahiyar gwargwadon yadda lokaci ya ba mu hali. wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin kwamitin zaman lafiya da tsaro na kungiyar tarayyar afirka wato psc yana nazari a kan yanayin da ake ciki yanzu a kasar chadi ban fitar da wani rahoto na shugaban kungiyar tarayyar afirka akan rikice-rikicen baya-bayan nan waɗanda suka wakana duba da yiwuwar wa kasar wasu takunkumai mambobi goma sha biyar ne dai na wannan kwamiti waɗanda suke da alhakin kariya da kuma warware rikice-rikice na kasashen afirka suke nazari akan wannan rahoto wanda shugaban gudanarwa na ƙungiyar tarayyar afirkan ɗan asalin ƙasar ta chadi musa fake muhammad ya gabatar rahoton da tuni ya yaɗu a kafofin sada zumunta tun kafin a gabatar da shi rahoton mai shafuka takwas ba shi da wani sauƙi ga mahukuntar roƙon ƙwarya na soji a ƙasar chadi ƙarƙashin jagorancin janar muhammad idris debi etno rahoton ya zargi gwamnatin roƙon ƙwarya ta ƙasar chadin da ƙin mutunta wa'adin watanni goma sha takwas na miƙa mulki ga hannun fararen hula kamar da aka yi alkawali tun daga farko kana kuma sanyi biris da mutunta haramcin da aka sanya wa sojoji waɗanda suke akan mulki shiga takara a zaɓe mai zuwa abinda shugaban hukumar ta eu musa fake muhammad ke ganin biri ne ya kama da mutum da haka babu wani zaɓi face ƙaƙaba musu takunkumi tuni wata majiya mai tushe ta tabbatar da fushin injimina tun bayan ya yaɗuwar wannan rahoto inda suka ce ƙungiyar gaban tattalin arzikin ƙasashen afirka ke bibiyar namuran ba hurumin ƙungiyar tarayyar afirka ba ne jami'an tsaro a kasar chad dai sun cafke mutane sama da 620 waɗanda suka hada da ƙananan yara sakamakon zanga-zangar yan jinin gwamnatin kasar wadda aka gudanar wata ta yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla hamsin mai shigar da ƙara na gwamnati wanda yake birnin yan jamina musa wade ya shaida wa manema labarai cewa an kama mutane 621 kuma tuni aka tasa da su zuwa gidan kaso na koro toro da ke can cikin sahara mai tazarar kilomita 600 daga babban birnin kasar chadin wato injamina mai shigar da karar da ya kara da cewa waɗanda suke tsare ɗin suna da hannu wajen kaddamar da hare-hare a kan gine-gine da kaddarori na gwamnatin kasar kimanin mutane 401 ne dai suka bayyana a gaban babbar kotu sannan kuma sauran 220 suka gurfana a gaban alkalin kotun majistire. 83 daga cikin waɗanda aka tsaron sun gurfana ne a gaban kotun hukunta ƙananan yara 'yan adawa ne dai suka shirya zanga-zangar wadda aka gudanar da ita a ranar da sojojin ƙasar suka yi alkawalin miƙa mulki ga zababben shugaban ƙasa amma kuma suka yi biris tare da tsawaita wa'adin mika mulki da shekaru biyu lamarin da baiwa janar muhammad idris debi etno damar ci gaba da jagorancin ƙasar chadi manyan jagoran 'yan adawar kasar chadi sun bayyana cewa an tilasta masu buya saboda fargabar tsaron su bayan amfani da karfi wajen murkushe masu zanga-zangar kyan jinin gwamnatin mulkin soji shugaban jam'iyyar transformers ya shaida wa kamfanin dalancin labaran ap cewa yanzu haka yana gudun hijira a wata ƙasa saboda nemansa da fadar shugaban ƙasar ke yi yayin da shi ma max lolanga ya ce yana ɓoye a cikin ƙasar saboda tsoron kamu dukan 'yan adawar ƙasar ta chad da sun zargi gwamnatin mulkin soja a ƙasar da aikata kisan gilla da kuma kama jama'a ba bisa ka'ida ba a lokacin da gwamnatin sojan ƙasar take ƙoƙarin murƙushe masu zanga-zanga da aka yi akan jinkirta zaɓe a hukumance dai kusan mutane hamsin ne suka rasa rayukansu a lokacin da jami'an tsaro suka buɗe wutar bindiga akan masu zanga-zanga a birnin injamina da wasu garuruwa da dama a watan da ya gabata sai dai 'yan adawar kasar ta chadi sun ce adadin ya zarta haka nesa ba kusa ba inda aka yi wa fararen hula da ba sa dauke da makamai kisan gilla aka kuma jikkata akalla mutane 300 tare da kama wasu da dama masra da longar sun ce bangarorinsu sun buƙaci kotun hukunta manyan laifuka ta duniya wadda take birnin hague da ta gudanar da bincike a kan zargin cin zarafin bil-adama da aka aikata a kasar chadi ita ma dai hukumar tarayyar afirka ta yi allah wadai da wannan al'amari yanda kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce akwai wani yaro da shi ma hukumomi suka kashe shi sakamakon yin amfani da ƙarfi fiye da kima to da muka koma kan samun ci gaban da ake a alakar da ke tsakanin afirka ta kudu da kasar kenya kuwa yanzu a kasashen biyu sun cimma wata matsaya a tsakaninsu ta soke takardar izinin shiga cikin kasashen nasu wato visa wannan mataki dai a cewar wannan rahoto zai fara aiki ne tun daga ranar 1 ga watan janairu na shekarar 2023 mai zuwa bangaren dai sun cimma wannan matsaya ne yayin taron harkoki na kasashen biyu wanda suka gudanar a tsakanin su a ranakun tara zuwa sha ɗaya ga watan nuwamba dama dai 'yan kasar afirka ta kudu suna shiga kasar kenya ba tare da takardar visa ba tun shekara ta 2017 lamarin da 'yan kenya suka jima suna korafi a kansa a cewar shugaban kasar afirka ta kudu cyril ramaphosa yarjejeniyar za ta taimaka matuƙa wajen inganta harkokin kasuwanci da yawan buɗe ido a tsakanin ƙasashen kenya da kuma afirka ta kudu to a najeriya kuwa wani batu ne wanda ya shafi harkokin siyasa inda rahotanni suka tabbatar da cewa akalla mutane 74 suka jikata bayan wani hari da aka kai akan ayarin motoci na yakin neman zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a teku abubakar a birnin maiduguri na jihar borno atiku abubakar da ya zarce maiduguri ne domin ci gaba da yakin neman zaben shekara ta 2023 wani kuma jam'iyyar abc ce take mulki a jihar wani faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sada zumunta ya nuna motoci da dama waɗanda aka lalata a dandalin ramat waɗanda aka gudanar da taron gangamin yakin neman zaben na atiku abubakar da yake mayar da martani dangane da wannan hari a maiduguri kakakken majalisar yakin neman zaben pdp dinu malayi ya zargi jam'iyyar apc mai mulki da ɗaukar nauyin 'yan daba waɗanda suka kai waɗannan hare-hare ya kuma yi ƙarin cewa mutane 74 ne suka jikkata a yayin harin da 'yan daba suka kai a gangamin na jam'iyyar pdp wasu kuma suna asibiti suna karɓar magani a jamhuriyar nijar kuwa rundunar sojan kasar ce ta sanar a ranar juma'an ta gabata cewa ta hallaka mayaka da suke ikirarin jihadi su goma sha biyar a wani martani na haɗin gwiwa da sojan kasar da kuma na faransa sa kai a kusa da kasar mali wata sanarwa da rundunar sojan kasar nijar ɗin tabbatar ta ce an farwa mayakan ne a yankin zibane bai ga a mayakan 'yan ta'adda ɗin da kuma samun nasara a kansu an samu tarin makamai da suka hada da bindigogi da kuma abubuwa masu tarwatsewa kamar da sanarwar tabbatar sannan kuma wannan yanki ya jima dai yana fuskantar irin waɗannan matsaloli na hare-haren ta'addanci daga 'yan ta'adda masu da'awar jihadi ko a watan mayan shekara ta 2020 dai mutane 20 ne suka rasa rayukansu a wani hari wanda mayakan 'yan ta'addan sa kai akan babura bayanan kuma sun kai wasu hare-haren duk wadda cewa dai rundunar sojin jamhuriyar nijar tana ɗaukar matakai na dakile yunkurin 'yan ta'addan da kuma neman mayar da wurin wata tunga ta 'yan ta'adda To jama'a masu saurari lokacin da muke da shiyar suke ma nan zamu jara zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Afirka a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin yau mukan baku dama ta isar da sakonninku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan lokaci da fatan kun na cikin koshin lafiya mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal gamin magami da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri malam hassan barka ina maka barka da wannan lokaci da gwani lawal gamadan kai ma ina gaishe ka ina ma barka da wannan lokaci da haddafi mai kwamfuta mai yamma birnin kebbi kai ma ina maka barka da wannan lokaci da kwamarar nazifi ibrahim da kwamarar nazifin da kwamarar iliyasu gawa kai mana maka barka da wannan lokaci da ibrahim jigawa kai mana maka barka da wannan lokaci da nazifi ibrahim Rogal malam shagari ina maka barka da wannan lokaci da ahmad lado girkau ina maka barka da wannan lokaci ina gaishe ka da iliyasu mai kantin shayi da wura kai ma ina gaishe ka na maka barka da wannan lokaci da sahabi dan autan zamfarawa da ke birnin tarayya abuja kai ma ina maka barka da wannan lokaci da suhu madattai kai ma ina maka barka da wannan lokaci da tsoho mai albarka kai ma ina gaishe ka ina maka barka da wannan lokaci mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal gamin magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Iran Radio mai albarka ni ne Alhaji Amman Tari daga nan gaya mai eh, daga harko dai Hassan Barka ina gaishe ka Lawa Abbali Agadas ina gaida ka Lawa Ando ya mai kai ma ina gaida ka Muhammadu dan bari kai ma ina gaishe ka Yakubu mai aski ina gaishe ka eh, Shi'itu Tayar Agadas kai ma ina gaida ka Iliya Hamidin kai ma ina jinjina maka ina gaishe ka tsoho mai albarka kai ma ina gaida ka alkasum Agadas kai ma ina gaida ka Kalla mai buta kai ma ina gaida ka Sanisi Madattai kai ma ina gaishe ka Isu Madattai kai ma ina gaida ka duk ɗaukaci wanda a cikin wannan shahi mai albarka na radio Iran duka ina gaida kowa wanda ba su ji na faɗi sunan su ba ina gaida su Allah da kai mu na jagora Allah ka kare mu ga masu shirin ni ne Alhaji Amman Tari daga nan ga yamma mai sauraron kullum da kullum Assalamu alaikum biyu Hausa mai magana Abdulmana mai rami da magaram. Da farko a gaida mini lawala Amurkan, a gaida mini DJ Alistu, a gaida mini Raba mai As, a gaida mini Dazman Takasimoto, a gaida mini Adahir mai kwamfuta, a gaida mini Sare Sa'id Daura, a gaida mini Lawali Amurkan, a gaida mini kowa da kowa da ke sauran kwa halin yanzu mai magana Abdulmana da magaram. To da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan saƙon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa nake cewa a yi ƙarshen mako lafiya. Tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu wacce daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. isoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku isoshi, wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na Atila Shahid Murtada Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku mun fara magana dangane da hajjin bankwana wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa kimanin dubu ɗari suka gudanar a shekara ta goma bayan hijira mun bayyana cewa ana kiran hajjin hajjin bankwana ne don shine hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na farko kuma na ƙarshe a rayuwarsa don bayan hajjin da 'yan watanni ne ya bar duniya. mun bayyana cewa ya yi bobi guda shidda a wannan hajjin a cikin shirmu da ya gabata mun kawo muku wasu abubuwan da ya faɗa a cikin hudubobinsa ta farko a makka a ranar takwas ga watan zulhajji wato ranar tarwiya sannan huduba ta biyu a ranar arafa a kan dutsen arafa sai kuma na uku a ranar sallah wato goma ga watan zulhajji amina sai kuma a ranar goma sha ɗaya ga watan zulhajji shi ma amina sai kuma wanda ya yi a masallacin hif shi ma a kusa da minan kuma hudu ba ta ƙarshe da ya yi ita ce wadda ya yi a gadir hum wanda kuma shi ne ya fi muhimmanci daga cikin dukkanin hudubobin guda shida da ya yi a wannan aikin hajjin a cikin wa'annan hudubobi guda biyar ya yi ishara kan cewa ya bar wa al'ummarsa alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa a tsarkaka ko kuma ya faɗa musu yadda wasu daga cikin sabansa ba za su haɗu da shi ba a ranar kiyama don sun sauya abin da yake kai amma a hudubarsa mafi muhimmanci daga cikin wannan hudubobi guda shida ita ce hudubar gadir wacce ya yi ta bayan an kammala aikin hajji sannan suna kan hanyarsu ta komawa gida. a ranar alhamis ko kuma juma'a sha takwas ga watan zulhajji a daidai wani wuri da ake kira gadir home wurin bai da nisa daga jufa wanda ya kasance mararraba inda daga nan mutanen yemen za su kama hanyarsu sannan mutanen iraki su ma su kama hanyarsu ta komawa gida haka sauran mutane za su kama hanyar kasashensu sannan shi kuma da mutanen madina za su miƙe su koma madina kafin hudubar kafin hudubar wata ayar qur'ani mai girma ta sauko masa sai ya tsaya a wannan wurin ya ce wa wa'anda suke gabansa su dawo sannan ya jira wa'anda suke baya suka ƙarasa zuwa wajensa wani abin lura a nan shine ana tsananin rana a lokacin ranar ta yi zafi har sai da ya kai ga wasu daga cikinsu suna rufe kansu da kayakinsu don babu itatuwa a wurin ko kuma su sanya wasu abubuwa ƙarƙashin ƙafafuwansu don tsananin zafin rana sannan ya yi umarni a kira sallah azahar don azahar ta yi a lokacin sannan ya jagoranci su sallah azahar da la'asar ƙasaru don su matafiya ne sannan ya yi umarni a yi masa abin hawa inda zai hau ya yi ba. a nan sai wasu sabansa suka sauko da sirdin dabbobinsu ko dawakinsu ko raƙumansu suka yi masa abin hawa da sirdunan dabbobinsu sai ya hau ya yi huduba mai tsawo kuma mafi muhimmanci ko kuma daga cikin hudubobi masu muhimmanci a rayuwarsa malaman tarihi sun bayyana cewa yawan sahabbai wa'anda suke tare da manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin akalla sun kai dubu saba'in wasu malaman sun kai adadin har zuwa dubu ɗari da hamsin wasu kuma sun kashi dubu ɗari da goma da dai sauransu a cikin suratul ma'ida aya ta 67 Allah ta'ala yana cewa ya kai manzo ka yadda abin da aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka kuma idan baka aikata ba to baka yadda manzancinsa ba kenan kuma Allah yana tsare ka daga mutane lalle ne Allah baya shiryar da mutane kafirai cikin suratul ma'ida aya ta 67 wannan ayar ce ta sauka a gadir home wacce kuma ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a nan ya yi ba ta gadir. Malaman tafsirin Alƙur'ani da kuma ilimin Ƙur'ani sun bayyana cewa suratul Ma'ida na daga cikin surorin Alƙur'ani wa'anda suka sauka a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Har ila yau a hajjin ban kwana ne suratul Nasr ta sauka. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗawa sahabbansa an yi ishara gare shi kan cewa ya kusan wafati da saukar wannan sura ta annasar ko kuma idza jaa nasrullahi wal fath to ma sauraro saboda ƙurewan lokaci anan zamu da sa'ayi a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Shirin kisoshin rayuwa kenan to yanzu kuma ga shirin na amsoshin aƙida. amsoshin aƙida. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci kamar yadda muka sani ne mun fara amsa wata tambaya da wani daga cikin masu mu ya turo dangane da al'amura da suka zafi raja'a yake cewa wai gaskiya ne 'yan shi'a sun yi imani da raja'a tana cikin aƙidansu sannan me ake nufi da raja'a din me yasa kuma sauran musulmai waɗanda ba shi'a ba ba su imani da wannan raja'a ba to hal a cikin shirinmu da ya gabata mun yi bayani akan cewa lallai tana daga cikin al'amura na aƙida da ya shafi mabiya mazhaban ahalbeti wannan imanin daraja ya zo altattafai ya zo altattafan manya-manyan malamai na shi'a ba wani abu ne boyayyi ba sannan mun kokari mu fahimci mu bayyana menene ake nufi da ita raja din wato kamar yadda muka faɗa raja nan fa ba kuma bane illa dawowan waɗansu mutane kaɗan daga mamata wanda su riga musu mutu su dawo cikin rayuwa Allah ya tayar da su ya dawo musu da ransu su dawo duniya amma wannan zai faru ne kafin tashin kiyama ba wai ranar kiyama ba fa a wannan duniyar dai matattu sun mutu amma Allah ta'ala zai dawo da su to wannan kuma abin zai faru ne a lokacin da imam mahadi ya bayyana wato kenan abu ne wanda zai faru a cikin wannan al'umma to kenan babu wani wanda kuma zai dawo din sai bisa wani dalili wato dalilin shine ko dai ya kai wata kololuwa a cikin imani wato kenan ko kuma ya kai kololuwa cikin fasadi za su dawo nan wato wannan duniya da muke ciki wannan wani abu ne wanda zai faru in ya faru ubangiji wani ta'ala cikin wani abu na hikimarsa zai yi abin da ya dace da waɗannan waɗanda zai ba wa lada da kuma waɗannan waɗanda zai sake ba wa wani abu na uku domin kowa ya girbi abin da ya shuka to kaga kenan akwai dalilai kuma da dama da 'yan shi'a imamiya waɗanda suka imani da imamai goma sha biyu suka kafa dangane da wannan ainihin dawowa ɗin akwai hadisai da dama mutawatirai waɗanda aka rawaito su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da a'immatu ahlul bait alaihi salam duk an rawaito su a cikin littattafai daban-daban na aƙida saboda haka ke sannan kuma duk malamai ma na shi'a sun tafi akan lalle akwai abu wannan al'amari gaskiya ce wannan raja'a din dawowa din da ake magana a kanta kuma sun yi wani abu na kafa dalilai da ayoyin alkur'ani da kuma hatta ma wasu al'ummomi da suka gabata cewa irin wannan abun ya faru waɗanda duk suke tabbatar da cewa lallai akwai nassi kuma a fili da yake nunawa cewa a wannan aƙida aƙida ce tabbatacciya da za ta faru kuma abu ne wanda yake Allah subhanahu ta'ala ya magana sa a cikin alkur'ani ba a wuri guda ba a wurare daban-daban saboda haka za a iya cewa wannan al'amari na raja'a ba al'amari ne ma da zaka ce kurin wai da yan shi'a ba ko da ko waɗansu daga cikin malamai na ahlus sunna suna nuna ba su imani da wannan raja'a din ba watakila ba su fahimce ta bane ko kuma sun fahimta amma dai suka kauce mata a to waye zaka ɗauka yanzu misali ko musulmi din ko kuma waɗansu wanda ba ma musulmi ba waye bai yi imani da cewa isa bin maryam annabi ne na Allah ta'ala amma ai baya duniyar nan yanzu ko to amma ai a ƙarshen duniya a ƙarshen zamani zai dawo duniyar nan to yana ina yanzu wannan dawowar da zai ai kusan wani abu ne na raja dawowa ce a lokacin da yanzu baya cikin duniyar nan amma kuma Allah subhanahu ta'ala cikin hikimarsa zai zai dawo da shi to watakila wani ya ce a to ai akwai bambanci tsakanin dawa annabi isa domin shi annabi isa dama bai mutu ba ku kuma aƙida ku ta shi'a kuna zancen raja'a ne akan cewa waɗansu sun mutu matattu ne fa amma za a taso da su daga kabarurukansu su dawo cikin duniyan nan shi ko annabi isa ai bai mutu ba eh to wannan magana ko da mutum yayi wannan hakanin ne gaskiya ne to amma ai ba wani bambanci akan dawo da mutum tsakanin wanda ya mutu da wanda bai mutu ba duk dai ko mutum ya mutu ko kuma bai mutu din ba amma dai matukar mutum baya cikin wannan duniya din to wannan ba abu ne mai wahala a wajen Allah subhanahu wata'ala ba ya dawo da shi kamar inda Allah ta'ala zai dawo da annabi isa cikin wannan duniya din ya zo ya rayu bayan ya rayu a cikin ta Allah ya ɗauke shi daga duniya din yanzu ai annabi isa ba a cikin duniyan nan to amma zai dawo da shi to mu maganar mu ai magana ce akan raja'a raja'a magana ce kalmar larabci kamar inda muke bayani akan raja'a wato dawowa dawowa bayan mutum ya bar wannan duniyar sawa'un barin nata da ya yi ya barta ne akan ya mutu ko kuma ya barta ne akan wani dalili kamar shi annabi isa din amma abin da muke cewa shin zai yiwu a dawo da wani wanda ya bar wannan duniya a sake dawo da shi cikinta tabbas zai yiwu laisa alallahi bi aziz wannan ba wani abu ne wanda yake mai wahala a wajen allah ta'ala ba bai girmama ba irin wannan aikin a wajen ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka idan Allah ta'ala ya ɗauki annabi isa wannan tsawon lokaci mai tsawo shekaru aru aru ya kai shi wani guri a can wajen sama ne ta wasu sun ce ta biyar wasu sun ce a sama ta hudu ko ma ina ne Allah ya kai shi amma dai annabi isa baya cikin duniyan nan to idan wannan abu ya faru to ashe ubangiji subhanahu ta'ala zai kuma iya dawo da matattun da Allah ta'ala ya ɗauke su suma daga wannan duniya ya kai su cikin kabarurruka shi ma Allah ta'ala zai iya dawo da su wannan ba wani abu ne wanda yake mai wahala ba wajen ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka a ashe nan kudura ce ta Allah ta'ala saboda haka babu bambanci tsakanin wannan al'amari na dawo da annabi isa cikin duniya nan da kuma wani wanda yake kabari shi ma Allah ya dawo da shi cikin duniya ne duk abu guda ne abin da muke magana akan shine arrujo din nan arraja'atu wato a dawo da wani bayan ya bar wannan duniya annabi isa zai dawo cikin wannan duniya ya sake rayuwa haka ma waɗansu daga cikin mutane waɗanda suka bar duniyar nan suka tafi wato cikin barzahu su ma Allah zai dawo da su cikin wannan duniya shine fa abin da ake magana a cikin wannan al'amari na ainihin raja'a din nan saboda haka sawa'un dawowa annabi isa ce ko kuma dawowa matattu ne waɗanda suke barzahu alamul barzahu to duk gaba ɗaya sunan ta raja'a wato dawowa ce zuwa wannan rayuwa ta duniya saboda haka kenan duk wasu mazhabobi idan har an ce sun yi imani da dawowa annabi isa to me zai hana kuma wayannan mazhabobin su yi imani da dawowa waɗansu matattu waɗanda suke barzahu yanzu allah zai dawo da su wannan duniya kamar yadda shi mai tambayan ma yake faɗa ne cewa wai me yasa ahlus sunna ba su imani da raja'a kamar yadda shi suka yi imani da ita ba to kaga wannan sai ka tambaye su da kansu me yasa suka yi imani da cewa annabi isa zai dawo Allah zai dawo da shi duniya amma ba su imani da Allah ta'ala zai dawo da waɗansu matattu waɗanda suke barzahu ba me dalilin su kaga sai ka tambaye su domin ba bambanci abin da nake nufi da ba bambanci mun tabbatar da cewa annabi Isa bai mutu ba ba matacce ne shi amma kuma mun tabbatar wa kanmu cewa baya duniya yanzu Allah ya ɗauke shi ya kai shi wani guri to wannan gurin da Allah ya kai shi ba ainihin duniya ba ce to amma Allah ta'ala zai dawo da shi cikin duniya su kuma matattun da Allah zai dawo da su su ma cikin duniyan nan Allah ne ya ɗauke su su ma ya kai su wani guri ko da ko da sunan mutuwa ne ya kai su wani guri da ake ci masa barzahu to ubangiji kudiransa tana nan akan in yana so su dawo duniya din zai ce kunne fayakun al'amarin ubangiji kenan kun fa ya kunne da ya ce su dawo sai su dawo to duk da cewa waɗannan maganganu maganganu ne muke ta kawo su domin hankalin mutum ya motsa akan cewa aƙidan yan shi a dangane da raja'a ba wani abu ne sabo ba akwai abubuwa da dama da za su kafa hujjoji da su to wannan a hankalce kenan ma sannan kuma idan muka zo muka kawo hadisai da ayoyin alkur'ani da suke ishara akan raja'a din nan to nan ne mutum zai sake tabbatar da cewa ashe abin da yan shi'a suka tafi akai na wannan raja'a din ba wani abu ne sabo ba kamata ma ya yi kai waje ba ma ya yi a ce duk wani mumini duk wani musulmi ya yi imani da wannan raja'a din domin ubangiji subhanahu wata'ala ya yi wannan raja'a din ba a guri guda ba ba a guri biyu ba a gurare daban-daban kuma ya kawo misalce misalcen raja'a din nan a cikin alkur'ani mai tsarki saboda haka kenan insha Allahu na fata shi wanda ya wannan bayani kamar yadda muka faro wannan mukaddima din muka kuma faro wannan misalce-misalcen to zai ba da lokaci da kuma duk masu sauraron mu ba za su ba da lokutan su su kasance masu bibiyan wannan shiri domin su tabbatu akan cewa lalle aƙidan 'yan shi'a na cewa raja'a tana nan tabbas ce hakika ce za a kawo dalilai insha Allah a shirinmu na gaba za mu yi kokari mu fara kawo ayoyin alkur'ani da kuma misalce misalcen da Allah ya buga na raja'a dinnan a cikin alkur'ani mai girma to amma saboda lokaci yanzu za mu tsaya nan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin amsoshin aƙida kenan su kuma za mu kai ga shirin na ƙarshe duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau muhalli nesa da siyasa shine abin da zai zama wato jigonmu to a yau batun muhalli shine jigon shirin namu wanda kuma batun siyasa ya shigo cikinsa za mu kawo muku shirin ne akan wato yadda manyan ƙasashe da suka fi takarwa wajen gurɓata muhalli a wannan lokacin suke amfani da shi a matsayin makami na siyasa a wasu ƙasashe hakanan kuma da irin tasirin da gurɓatar muhallin yake za ku mu kawo muku shirin ne a cikin ɓangarori daban-daban da fatan za kusance tare da mu don mu jin yadda wannan ɓangare na farko zai gudana. wannan zamanin batun kare muhalli da ba shi kariya daga gurbata yana da muhimmanci maras tamka a wurin ƙungiyoyin fararen hula domin da akwai ƙungiyoyi na farar hula masu yawan gaske a duniyan nan da suke rajin kare muhalli to takila saboda da batun muhalli da kare shi suka cika kafin watsa labaru duniya ta yi sabo da wasu ma'anoni irin su ɗumamar yanayin duniya gurɓatar yanayi barkewar katangar ozon da makamantansu ga misali idan muka ɗauki kogin niger ko kwara ko kuma kogin isa kamar yadda ake kiransu tare da bambanci tsakanin najeriya da niger da duk kogunan da suke a sassa daban-daban na nahiyar afirka za mu ga cewa wannan batu na gurɓata ya shige su wannan kogin na isa ko kuma niger yana fuskantar matsaloli da dama wannan kogin wanda ya ratsa ƙasashe da dama na afirka da suka haɗa gini mali niger benin da kuma nigeria yana a matsayin ginshikin na kafuwar sana'o'i da kuma harkar noma da kiwo a wannan yankunan yankin delta da ke da alaƙa da wannan kogin ya fuskanci gurɓata daga man fetur har sau biyu a tsakanin shekara ta 2008 zuwa ta 2009 kuma akan haka ne wata kotu a ƙasar holland ta yanke hukunci akan wani katafaren kamfanin haƙoban fetur na shell bisa zargin cewa taka rawa wajen gurɓata wannan yankin na delta da hakan ya cutar da manoma kusan 69 wasu manoma hudun ne dai suka shigar da ƙara kamfanin a zahiri wannan hukuncin da kotun ta yanke nasara ce ga manoma sai dai a hakikanin gaskiya kamfanin na shell shine ya nasara idan aka kwatanta abin da aka buƙaci ya bara a matsayin kuɗin fansa ga manoman da kuma manyan kudaden da ya samu a matsayin wato riba ta hanyar gurɓata muhalli a ƙarƙashin batu irin wannan hukumar lafiya ta ƙasa da ƙasa ta fitar da wani rahoto da ke nuni da cewa a ƙasar india akwai garuruwa har guda goma sha hudu da suka fi zama gurɓatattu a duniya baki ɗaya kuma birnin alkahira na masar yana a matsayin na biyu wajen tsananin gurbata har ila rahoton ya ce kaso 80 cikin 100 na iskar da ake gurbata a duniya har ila rahoton ya ce kaso 80 cikin 100 na mutanen duniya suna gurbatar suna shakar gurbatacciyar iska kuma kaso in cikin ɗari na waɗannan mutanen suna rayuwa ne a cikin gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya a cikin wani rahoto na musamman akan gurɓatar yanayin an bayyana cewa kone ɗan adam da ke rayuwa a doron ƙasa zai iya samun eka biyu da ɗaya sai dai kuma amurka da turai mutane suna sarrafa yawan eka da ya rubanya haka har sa hudu don haka a cikin sauki za a iya cewa turawan da amurkawan su ne a gaba wajen gurɓata muhalli da marusa wannan ƙwallon duniyar ko kuma a ce suna yi wa ƙasashen talakawa kisan kyashi domin suna kallon su a matsayin 'yan kaɗafi akan arzikin doron ƙasa da suke jin haƙƙinsu ne su kaɗai za a iya fasar hakan da cewa abin da turawa da amurka suke yi daidai yake da kwace wa talakawa hekta ɗin da tasu ce saboda su ƙara cikin nasu kasan idan sun ci moriyarta sai su baiwa talakawan sauran abincin da suka rage domin su yi suɗi kamar yadda ake baiwa almajirai mabarata abinci sun gurɓata muhalli sannan su rika bayar da tallafin kuɗi ga ƙasashe mafi talauci da suke fuskantar sakamakon mafi muni na fari da ambaliyar ruwa da yunwa da dama daga cikin cibiyoyin turai suna yin kira da a zuba hannun jari a cikin fagen demokuraɗiyya a cikin nahiyar afirka da kuma gabas da tsakiya dalilin da ya sa suke yin haka ba wai so ne ga ɗan adam ba ko kuma jin ce a waɗannan mutanen ma sun cancanci a ba su tsari na demokuraɗiyya fatansu shine kafa wata gwamnati da sunan demokuraɗiyya ta yi kore wacce za ta rika amincewa da dukkanin ƙa'idojin da suka gindaya akan batutuwa da dama da suka hada da na muhalli. kasashen da suke sahun gaba wajen gurɓata muhalli dai su ne amurka da kasashen da suke cikin ƙungiyar tarayyar turai amma kuma su ne waɗanda ba su laminta da duk wasu yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa da suke kiransu da su ƙayyade yawan gurɓatacce iskar da suke fitarwa ba ko su ɗauki alhakin bala'o'i na ɗabi'a da ke faɗawa wa ƙasashe masu ƙaramin ƙarfi. wanda tushensu su ne gurɓatar muhalli da sauyin yanayi kamar ambaliyar ruwa da fari ga misali a wannan shekara yammacin afirka ya fuskanci mummunan ambaliyar ruwa wanda ya asara da haddasa tsaiko a harkokin yau da kullum a gabashin afirka kuwa fari ne a wannan yankin wanda yake haddasa mutuwar dabbobi da mutane su dai kasashen jari hujja na yammacin turai da amurka suna son kasashen da suke su su amince da jijinin muhalli ta ƙasa da ƙasa amma su da kansu sun ƙi yin hakan suna yin hakan ne saboda kare maslahar manyan kamfanoninsu da suke a sahun gaba wajen fitar da gurbatacciyar iska hanya ta farko da suke bi ita ce yadda waɗannan ƙasashen na jari hujja suke kafa kamfanoni a cikin kasashe masu tasowa da waɗannan kamfanonin suna gurɓata yanayi kamar kamfanonin yin takin zamani da siminti da wasu da ke ɗauke da sinadarori masu hatsari ga misali a shekara ta 1984 an sami hatsarin wani kamfani na bubal wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 3,500 a india suna kuma mayar da waɗannan ƙasashen zama bola tasharan nukiliya da sauran kayayyakin wutar lantarki masu hatsari ga ɗabi'a da kuma yanayi hanya ta biyu kuwa ita ce dakatar da ƙoƙarin da duk wata ƙasa take yi na ci gaba inda ba a cikinsu take ba wannan shi ne abin da ya faru a boran nan na larabawa da ake baiwa suna kaka ƙasashen larabawa rahotanni sun nuna cewa daga shekara ta 2010 zuwa ta 2015 an samu raguwar nitrogen din da yake tashi a samaniyar kasashen masar iraki da syria da kaso 20 zuwa 50 cikin 100 abinda hakan yake tabbatarwa shine ayyukan masana'antu na ci gaba waɗannan kasashen sun yi ƙasa sun ragu rikicin da aka jefa kasashen ciki kuwa shine ja wannan ko manyan ƙasashe sun hune umar haba haba'isinsa idan ana maganar muhalli to abubuwa fa guda hudu ake magana a kansu da su ne iska ruwa ƙasa da kuma wuta haka lamarin yake a tsawon tarihi sai dai daga lokacin da tsarin jari hujja ya bulla an ƙara wani sanadari na biyar da ya sa sanadarorin muhalli suka haɗu suka zama biyar wannan sinadarin shine kuɗi joseph broski wanda ya bayyana hakan ya ƙara da cewa a daura da iska ƙasa ruwa da wuta kuɗi sun zama sinadari na biyar da aka shigar da shi da ƙarfi da yaji cikin tsarin ɗabi'a kuma dole ne fa a rika la'akari da shi a ƙasa kamar tanzania hayar ƙasar noma da ake bayarwa ta hanyar da ta saba wa doka da ƙa'ida ta haddasa gurɓatar ruwan sha da mutane dubu arba'in da shida suke amfani da shi a can ƙasar malawi kuwa dukkanin cibiyoyin tace ruwan sha da aka gina tsakanin shekara ta 1988 zuwa ta 2002 an yi su ne a cikin unguwanni da yankunan masu kuɗi da wadata kasu kaɗai nesa da talakawa saboda tsabacin hanci da rashawa a can ƙasar kenya kuwa kuɗin da talaka yake bayarwa domin ya samu ruwan da zai sha ya rubanya wanda talakawa suke bayarwa har sau goma wani rahoton da kungiyar nan ta transparency international ta fitar ya nuna cewa kaso 30 cikin 100 na kudaden talakawa suke kashewa domin samun ruwan sha suna shiga ne cikin aljihunan tsirarun gurbatattun masu kuɗi da 'yan siyasa masu cin hanci da rashawa. to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu ya ƙure sai dai a fitowa ta gaba za mu ɗora daga inda muka dasa. kafin lokacin muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet wwwhafsatv 1ng radio wwwhafsatv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da kuma wani ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan yammacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da ya zo da labaran duniya muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.